A difa wasu mata da 'yan matan da suka garuruwan garuruwansu na ainihi na kasancewa cikin halin dole su yi aiki cikin gidajen wasu mutanen da fatan samun abin da za su ci su rayu. Wasu shaidu sun bayyana cewa ana ci da gumin matan da 'yan matan baki. ma'aikatar kula da kyauta rayuwar ɗiya mata da kariyar yara ta gundumar ta tabbatar da wannan dabi'a ta ci da gumin mutane madam sani harika ita ce shugabar ma'aikatar wannan aiki banni cewa ma lady place intern ne sosai ke yin shi wanda suke hutuwa da wajen ɗin nan wajen da magaramkin nan su ne suke zawa sosai suna zawa da yara su suna yi yaran su suna yi yawan mutane ke hilin noma yayi kaɗan hilin noma yayi kaɗan abun da suke samu bai isa su ci da kansu a ɗauki su shekara kuma wanga abun ko dan su riga sun saba ne ai mace namiji ne kamata ya ɗauki yauninta to su ko su ne suke zawa da kansu suna neman amu suna ci da kansu suna ci da diyansu shi yasa suke zawa suna aiki cikin gidajen nan dan su nemi abin da za su ci kuma su ci da ɗiyan nasu wanda suke tai da su suna lakulkin za su cirike su zo da su ko suna tana suna makarantar za su zo su cire su zo da su yanzu akwai abin da muke ce ma fit the responsibility uwaye sun guje ma yaunin da Allah ya rataya musu wasu matan ko yan matan sun ce suna fuskantar matsaloli cikin gidajen da suke aiki in shi wakiliyar matan da suka suka baro garuruwansu rabi mai ganda. A'a bauta na tun zamanin da ne amma yanzu ma mutane suna ɗaukar mutane kamar bayan ne in ka ɗauki mace ta maka yara da wanke-wanke sai ka rika za mata har kana mata tsawa wata kuma ta girme ka amma wata kuma ta aifi ka ne. Kuma watan domin ba ta da shi da shi saka take dan wannan ta samu abin da za ta dan ci da 'yan iyalanta. A gaskiya babu daɗi bauta gaskiya zama matsala a gaba. gwada dai Allah ubangiji ya gyara bane dai kasashen mu kowa ya kokoma ya samu dan sana'a da zai yana ci da yan iyalai ba sai ya tsaya wannan bauta ba balkisa habu wata uwa mai bada tarbiyya ta shirya da cewa wannan dabi'a ta saba wa ka'idodin addinin musulunci ta kuma yi kira da a kawo ƙarshen wannan rashin adalci lokacin a bautar da yara ya wuce haramun ne a bautar da mutum haka shugabannin mu ma an hana idan an ganka ma yanzu kana bautar da mutum kama kama za yi gaskiya ka kawo mutum ka bautar da shi kenan ya zama kamar za a ce bawanka kai da kanka da a za a ce kai uwa ce ka a hida ka ga ana ma ɗanka a ce yau ga ɗanka shine bawa ba za ka ji daɗi ba ba karamin illa ba ce kuma haka zub da kima ɗan adam ne to kai ɗan adam ɗan uwan shi za ka ce kai ka maida shi makaskanci ya zama bawanka komi sai ka bashi yanci haramun ne a musulunci. a game da wannan dabi'a ya dace hukumomi su ɗauki mataki domin su kare mutuncin mutanen da lamarin ya shafa.